This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin talatin ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya rasu jiya Lahadi yana mai shekaru ɗari a duniya. wani hatsarin jirgin saman koriya ta kudu jiya lahadi ya kashe mutum akalla 179 sannan shugaban kasar azerbaijan ilham aliyev ya zargi rasha da harbo jirgin saman da ya hatsari a makon da ya gabata a kasar kanin labarai kenan a cikin shirin namu na yanzu muna tafa da tarihin rayuwar tsohon shugaban amurka jimmy carter da kuma ayyukan da ya yi bayan shugabancin ƙasa wajen inganta lafiya da demokradiyya a duniya A cewar manazarta barazanar ayyukan 'yan ta'addan lakurawa ta fi karfin ƙasa ɗaya domin samun nasarar kawar da ita baki ɗaya. ba zai taɓa yiwuwa Najeriya kaɗai ta yaƙi wannan matsalar ba saboda mafi yawancin su kashi 60 cikin ɗarin su ba 'yan Najeriya ba ne saboda haka dole wasu ƙasashe kamar duka ƙasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda aka yi ƙarshen wannan matsala. Kamar yadda aka saba yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda masu magana kan ce ku ƙabata gashi Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Wakilin muryar Amurka Ken Farabuwa ya yi hirarraki da dama da Jimmy Carter. wanda suka kunshi hirarraki da shi a lokacin da yake shugabancin kasar a fadar white house zuwa bayan wa'adin shugabancin shi a matsayin mai wayar da kan al'ummar a matsayin mai wayar da kai a kan al'amuran kiwon lafiya da demokuraɗiyya a faɗin duniya tsohon shugaban na amurka jimmy carter manomin gyada kuma tsohon gwamnan jihar georgia kafin ya zama shugaban ƙasa ya rasu yana mai shekaru 100 a duniya. a lokacin da kata ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban amurka na a ranar 20 ga watan janairun 1977 ya yi alkawarin kafa gwamnati mai nagarta kamar al'ummarta ya yi shugabancin kasar cikin shekaru hudu masu cike da kalubaloli. taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da ƙaruwar rashin aikin yi su ne matsalolin da suka dabaibaye gwamnatin shi wanda suka kawo tsaiko wajen shawo kan matsalolin cikin gida ƙarƙashin gwamnatinsa ya cimma nasarori a fannonin dokokin a fannonin hulɗa da ƙasashen waje inda ya yi nasarar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ƙasar masar da isra'ila wanda aka yi wa taken the panama canal treaty sai dai kuma matsalar garkuwa da mutane da ya yawaita a iran cikin shekarar karshe a wa'adin shugabancin shi a fadar white house ya ba da gudunmawar ka da shi a babban zaben amurka na 1980 a wani bangare kuma yayin da ake ci gaba da jimaman rasuwar tsohon shugaban na amurka shugabannin duniya da 'yan siyasar amurka suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da labarin mutuwarsa mutuwar jimmy carter wanda a lokacin shugabancin shi aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin isra'ila da misra sannan daga bisani aka karrama shi da kyautar nobel peace prize a dalilin ayyukan taimakon da ya gabata da ya yi shugaba joe biden da mai ɗakin shi jill biden a bayanansu sun ce yau amurka da duniya baki ɗaya sun yi rashin shugaba nagari dattijo mai taimakon al'umma shi kuma zababben shugaba donald trump ya ce ni da milani muna taya iyalan kata da masoyansu jimaman wannan rashi muna kira ga kowa su sanya su cikin addu'a tsohon shugaban amurka barack obama kuma ya ce shugaba kata ya yi amanna cewa akwai wasu abubuwa da suke da mahimmanci fiye da yin tazarci abubuwa kamar aminci girmamawa da tausayi domin domin jimmy carter ya yarda kamar yadda ya yi imani akan komai cewa allah ya halicce mu ne cikin ikon shi sakon tsohon shugaban amurka george w bush ya ce ni da laura muna taya jack chip jeff amy da duk iyalin carter jimamin wannan rashin lallai james earl carter jr ya kasance mutum mai nagarta ya kasance mai sadaukar da kanshi ga iyalan shi al'ummar shi da kasar shi baki daya shugaba kata ya daraja aikin shi sannan kokarin shi na ganin cewa duniya ta gyaru bai kare da shugabancin shi ba ayyukan da ya yi karkashin kungiyar shi na habitat for humanity da carter center sun kasance abin koyi a fannin ayyuka da za su yi wa al'ummar amurka kwarin gwiwa hukumomin koriya ta kudu sun ce akalla mutum 179 ne suka mutu bayan da wani jirgin saman bayan da ya goce daga kan titi kafin ya yi karo da wani katanga da kafin ya ci karo da wani katanga rahotannin farko sun nuna cewa giyar jirgin ya samu matsala yayin da jirgin kamfanin jeju air ya yi yunkurin sauka a muwan kimanin tazarar kilomita 290 zuwa kudancin seoul jirgin da ke dauke da mutane 181 ya taso ne daga bangkok wannan ya kasance ɗaya daga cikin hadarin jirgin sama mafi muni da ya taɓa aukuwa a koriya ta kudu an ceto wasu mutane biyu da ransu daga baraguzan jirgin dukkaninsu ma'aikatan jirgin shugaban amurka joe biden ya ce a shirye amurka take ta bada duk wani taimako da ake bukata a wannan lokaci da kasar take fuskantar wannan iftila'in wani mai magana da yawun shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres cikin wata sanarwa da ya fitar jiya lahadi ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi bakin cikin samun labarin faruwar wannan hadarin jirgin a gudun a gundumar mawun da ke jamhuriyar koriya wanda ya kashe mutane da dama to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gaba kaɗan a cikin shirin Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Kamar yadda aka ji a labaran duniyan, tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya rasu yana da shekaru ɗari a duniya. Shugaban ya yi wa'adi ɗaya a kan karagar mulki daga shekara 1977 zuwa shekara 1981. bayan kammala wa'adin mulkinsa kata ya koma plains a kata yana cikin tsofaffin shugabanni da suka yi fice a tarihin amurka ya kafa cibiyar kata mai zaman kanta a shekarar 1982 kuma fiye da shekaru 40 yana ba da shawarwari akan harkokin demokradiyya 'yancin dan adam da kuma lafiyar al'umma a duniya baki daya where on october 1st 1924 lillian carter gave birth mahaifiyarsa lillian carter ta haifi tsohon shugaban amurka na ranar ɗaya ga watan oktoba shekarar alif a asibiti the only reason he was born in a hospital was because his mother was working that day amma dalilin da yasa ta haife shi a asibitin shine saboda tana aiki a ranar jill stocky abokiyar dangin carter ce wadda ta yi aiki a matsayin mai kula da gidan tarihin park historical national jimmy carter waɗanda suka hada da cibiyar kula da masu matsalar damuwa Kanuwa da tsohuwar makarantar Secondary Plain High School inda Jimmy Carter ya yi karatu da kuma tsohuwar tashar jirgin ƙasa da aka mayar da ita fadar White House a shekarar 1976. Um, Muna ba da takardar zama 'yan ƙasa ga mutane 100 don karrama shi. Matsayin kata wani lamari ne mai muhimmanci a Plains. Shine shugaba na farko tare da matarsa Rosalind wacce ta rasu a watan Nuwamban da ya gabata. 77 and a of marriage to without your soulmate. You know, it's very, Shekarunsu saba'in da bakwai da rabi suna aure, kuma suna tare komin rintsi komin wuya. bikin ranar haihuwar kata wadda aka fara a gidan wasan kwaikwayo na fox a watan satumba aka kuma kare shi a plains a ranar 1 ga watan oktoba ya tara dangin kata guri daya ciki har da babban jikansa charlie carter. har ila yau kata yana rike da tarihi mafi daɗewa a aiki bayan shugaban ƙasa tun da ya tashi daga fadar white house a shekarar 1981 shi da matarsa suka kafa cibiyar kata mai zaman kanta ta duniya da ke atlanta wacce ke yaƙi da cututtukan da ba a kula da su da inganta hanyoyin zaman lumana da kuma sa ido kan zaɓuɓɓuka a duniya an baiwa cibiyar kyautar nobel prize a shekarar 2002 Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya zuwa shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev jiya Lahadi ya ce Rasha ce ta harbo jirgin saman kasar ta Azerbaijan da ya hatsari a makon da ya gabata bisa kuskure. sannan ya yi sukar yunkurin moscow na yin rufa-rufa a kan batun tsawon kwanaki muna da cikakken tabbacin cewa rasha ce ta harbo jirgin ba wai mun ce ta yi hakan da gangan ba amma dai ta aikata abin da ya faɗa wa kafar yada labaran ƙasar ta azerbaijan kenan aliyev ya ce wani wuta daga rasha ne ya afka wa jirgin da ya yi hatsari a ranar laraba a kazakhstan wanda aka yi amfani da kayan yakin zamani da ya yi sanadiyar kasa sarrafa jirgin abin takaici tsawon kwanaki uku ba mu ji rasha ta ce komai ba in ban da wasu bayanan da za ta yi marasa tushe in ji shi hatsarin jirgin ya kashe mutane 38 cikin mutane 67 da ke cikin jirgin. yin zaɓe a Siriya zai iya ɗaukan tsawon shekaru hudu in ji shugaban rikon ƙwarya a ƙasar ta Siriya Ahmad al-Sharra cikin wata sanarwa da aka watsa ta kafar labarai jiya Lahadi. Farin farko da ya bato batun yiwuwar gudanar da zaɓe tun bayan haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad a cikin watan a farkon watan nan sake rubuta sabon kundin tsarin kasar zai iya daukan shekaru uku a cewar shara'a a wata hira da aka yi da shi a kafar watsa labaran saudiya al'arabiya ya kuma ce za a kwashe kusan shekara guda kafin 'yan siriya su fara ganin canji a zahiri kalaman shari'a wanda ya kasance jagorar 'yan tawayen hayat tahrir al-sham da ta kifar da gwamnatin assad a ranar 8 ga watan disamba na zuwa ne yayin da sabuwar gwamnatin a damascus take kokarin shawo kan makwabtanta a labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatocin Najeriya da sauran kasashen yankin Sahel suke bayyana azama wajen yaƙi da 'yan ta'addan lakurawa. Masana na ganin cewa fahimtar mayakar da kuma haɗin gwiwar ƙasashe su ne manyan gimshikin samun nasara a wannan yaƙin. akan haka ne cibiyar wanzan da zaman lafiya ta jami'ar usman dan fodiyo ta sokoto ta shirya wani babban taron tattaunawa na masana da masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen najeriya domin faɗaɗa masaniya kan lakurawa da ayyukansu daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton lakurawa ko lakura fulbe a hillanci ko lakwara da larabci wani jinsin mutane ne daga kasashe daban-daban na sahel daga ciki akwai nijar mali burkina faso da sauransu wannan jinsin mutane asali mayaka ne da ke fada da zaluncin da ake yi wa buzaye da fulani waɗanda ke da dukiyar dabbobi da ke yawo a cikin dazuka kamin daga baya su rikide su koma 'yan ta'adda labaran bello tangaza jami'i ne na cibiyar kula gina zaman lafiya ta afirka maso yamma saboda haka su ma uh, buzaye su ma fulani uh, suna da nasu mayaka kamar da muka faɗi shi lakur ɗin kalmar ai su sashe ne fulani mayaka to kaga dole su yi tunanin to su ma za su ɗauki revenge ma'ana ina waɗanda za su taho su kare musu jinin nasu al'umma da kuma dukiyarsu don haka kawai sai sun kai fomin ɗin wannan mutane na lakura su taho ga aikinsu ya tashi to an kai organizing ɗinsu kamar da na faɗa maka a 1992 ita waton ƙungiyoyin mayatta Allah na fulani a ƙasar Nijar da ƙasar burkina da ƙasar mali sun kai mitin sun kai organizing dinsu sun kan sai musu makamai saboda su tai su kare sauran fulani makiyaya da a cikin dajin sahara daga cikin sa'ar da waɗannan mutanen suka samu ita ce ikirarin da suke yi na biyar addinin musulunci abin da yasa suka samu karbuwa kuma suka ɗauki mutane masu yi musu aiki da dama suka yi auratayya tsakanin su da mutane yankunan da suka fara zama lokacin zuwan su na farko dr murtala ahmad rufa'i na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto mai bibiyar lamuran rashin tsaro a afirka ta yamma ya ce wannan matsala ta wuce ta barayin daji wannan matsala ce da ta hito daga waje wanda dolen dole najeriya sai ta tashi tsaye ta ga karshen wannan matsala. abin da ya zo hili shine ba zai taɓa yiwuwa najeriya Najeriya kadai ta yaki wannan matsalar ba saboda mafi yawancin su kashi 60 cikin ɗarin su ba 'yan Najeriya ba ne saboda haka dole wasu kasashe kamar Nijar sai ta shigo ciki a Benin sai ta shigo ciki Mali sai ta shigo ciki kamar sai ta shigo ciki duka kasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarhi da ƙarfe saboda aka yi ƙarshen wannan matsala. Daga cikin barazanar su akwai yadda suke amfani da fasahar zamani wajen tafiyar da ayyukan su na ta'addanci kamar yadda suke amfani da drone wajen samun bayanai da kuma kuma manyan makaman da suke ɗauke da su da kuma yadda suke haɗewa da barayin daji suna aiki tare. sannan yana ɗaya daga cikin wato rashin amana su kashe mutum don yanzu na recently watan da gan bakin da suka kashe nura ala mai da naka gaya mu yanzu kawai mu da kabar ruwa wuri kace sarma kace aliya kace garin gwabro kace zurmu kace bauni abin da ya dawo salewa ya koma kanadai. da dajin cege da ainihin dajin zamoriya da tumunna har abin da a alila kuma za ka iya zuwa wannan dajin ba masana na ganin muddin ana son samun galaba wajen fada da waɗannan 'yan ta'addar dole sai jama'a sun san su waye ya ayyukansu suke a kan haka ne a cewar daraktan cibiyar kula da wanzan da zaman lafiya ta jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto farfesa muktar umar bunza suka shirya yadda za su ankarar da jama'a akan wannan barazanar lalurar tsaro da rashin tsaro ba lalurar gwamnati ɗaya ta ba dole sai al'umma sun gano lalurar tasu ta ta kansu duk wanda ya zo taimaka musu na zai saboda haka wannan sai muka shido da wani sabon samfuri wanda muka son ya zamanto ah, mun haɗa al'umma gaba ɗai mun yi a cikin harsuna waɗanda al'umma ke ganewa. Wannan kuwa a cewar Dr. Abubakar Sokoto Muhammad abu ne da zai amfani jama'a. Sannan kuma da yake yanzu ana aiki da wannan yanar gizo daga waje kuma mun samu wajen mutum ɗari biyu da suka shigo cikin wannan tattaunawa da aka yi a kan wannan matsala ta lakurawa cewa yanzu wani babban haɗari ne ga gare mu wanda ya kamata a duba shi a particularly wannan bangare namu na arewa maso yammacin najeriya yanzu haka dai mazauna yankunan da waɗannan 'yan ta'addar ke ziyarta sun ce har yanzu suna fuskantar barazana sai dai kuma mahukunta na kan fama wajen yakar waɗannan 'yan ta'addar kamar yadda rundunar sojin najeriya ke bayyana kokarin da take yi akan wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koyaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu raro mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a cikin wannan shekara mai ban kwana ta 2024. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. abota wannan shiri na ciki da gaskiya da ke bin kadin jama'a wajen tabbatar da adalci za mu kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar a wannan shekara ta 2024 mai ban kwana. A shekarar muka kawo muku labari mai ban takaici na yadda wasu miyagun iri a cikin 'yan banga da gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara ya dauka aiki don yaƙi da barayin daji. Suka yi kisan gilla ga shehin malamin Islam Abubakar Hassan Mada miyagun waɗanda kan yi amfani da damar da aka ba su wajen kashe waɗanda suka tsana sun gayyaci malamin da sunan yi masa tambayoyi inda suka yi masa mummunan kisa a gefen gari babban ɗan marigayen mai suna shitu ya zayyana yadda suka samu mahaifin nasu. Sai mun ka fara diba gefe gefen gari cikin yawa Allah sai mun ka gan shi gefen wata mabiyar ruwa a masayan kan rago. Ka ga mahaifinka an yanka shi an ajiye shi a waje ga shi a cikin jini? Kwarai kuwa, wannan shi abin da na sani. a kai da wani a lokacin da kuka ga shi gawar malam sheik abubakar hassan mada to ina tare da babban aminin shi malam mustapha imamu da kuma mai auren ɗaya yayin ɗaya ƙaunar in ƙanansa malam rabi'u nuhu muna tare lokaci ɗaya mun ka gangara mun ka isko shi aure. Shin lokacin da kuka isa ta wajen akwai wanda kuka gani a wajen ne ko iya gawar malam kuka gani? Ya gawar malam muka gani. Amma kuma ga sawun baburan da na shigo wurin nan sun ka koma. Banda yanka da aka yi masa a wuya akwai alamun kamar an masa wasu raunuka a sa? Akwai raunuka akwai saran adda a bayansa akwai kuma sara a ƙawahuwansa duka hagu da dama. kwamishinan labaru na jihar zamfara a lokacin manir mu'aza haidara ya ce za a ɗau matakin hukunta mutanen da bayanai suka nuna su biyu ne kuma ya ce duk askarawan ba a ba su izinin kisa haka kawai ba a fagen gama ba har yanzu ba a bamu labarin matakin da aka ɗauka na bin jinin marigayen ba a jihar katsina ma an sami irin wannan akasin inda wasu daga 'yan bangan gwamna duk kwaraɗa da kan yanka mutane tamkar yadda 'yan tsine suka yi a shekarun tara 1980 suka kashe wani bawan Allah Bello Sabon Dawa Zakka a ƙauyen Sabon Dawa da ke hukumar Safana. Dan marigayin Rabi'u Bello ya buƙaci gwamnatin jihar ta biya su diya jinin mahaifinsu da suka ce an kashe shi ba da haƙƙin shari'a ba. To, ya eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan jilla ne na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashe jami'an tsaro in ta kama ran shi ma kan shi yana zo akan shi a yi abin da ya dace to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakuri a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkarai ainihin hukumomin da suka dace ko tunkari ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da kwamandoji a kowace lokacin kuma akwai babban komanda na su na jiha idan ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su. Kakakin ma'aikatar tsaron cikin gida na jihar Tukur Hassan Dan Ali ya ce za a yi bincike amma har yanzu ba mu da labarin ɗaukar wani mataki na bin kadin jinin marigayi Malam Bello ba. Daga nan mun leƙa jihar Sokoto bayan da barayin daji suka yi kisan gilla ga mai martaba sarkin gobe, Alhaji Muhammad Isa Bawa. Dan marigayen da aka sace su tare ya rawaito barayin dajin na cewa dan majalisar dokokin jihar aminu boza ne ya dau nauyin sace sarkin nan take maka nemi aminu boza da ya ce kazafin barayi suka yi masa. To kaga ya koda bandit ya faɗi cewa na bashi miliyan biyar ya yi wani abu ka gani ba zan yi mamaki ba. Saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai ta'addanci na ya faɗa da shi ni na san da wannan wallahi. An nemi rayuwa ta ɗai, an nema biyu, an nema uku, amma Allah ya kare ni kuma na sa har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni ba a matsayin na majalisa mai wakilta waɗannan mutane na yankin sabon mai ta arewa ban yadda a yi sulhu da waɗannan mutanen ba saboda haka wannan abu ni wallahi ko kaɗan rayuwata bata bata so su ba saboda na san sai wannan abu ya faru wallahi kame in wara faɗa da bandits ɗin nan na san wannan abubuwa sai sun biyo baya kuma har zuciyata ta nuna mini waɗannan mutanen ma ta su za su halaka ni kuma ni na da in mutu ta wannan hanyar na yadda kuma na aminta kuma ina ƙara faɗa mu duniya na yadda kuma na aminta in mutu banda su kashe na ta ga hanya Allah ya sa mu ce nasara a kai ƙarshen su suko insha Allah. Shugaban kungiyar haɗin kan gobarawa ta duniya Ibrahim Alhassan Gobir ya buƙaci ɗaukar matakai don ceto yankin gobir daga 'yan ina kisa. Yana mai zargin akwai sakaci daga hukuma. Mu abin muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne gwamnati domin hakkin ta ne ta kare duka jama'ata wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intervening ta yi respin din shi in fa mu ba mu ɗauka cewa sarkin gobe zai kwana biyu ba a hannun ɗan ta'addar nan da abin ya stretching har ya kai wani lokaci lokacin hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescuing din shi ko na kubutar da shi wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna ba ta damu ba kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru an mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba domin duk da maganar nan da muke daga har yanzu ba ba mu san inda dawa sarkin gobir take ba muna kuma son a ba mu ga wannan tashi mun yi kira cewa a yi kokari a ba mu ga gawansa domin mu dawo da shi cikin sa a yi masa sura kamar yadda ake yi wa wani ne. A shekarar mun kawo muku labarin ci gaba da korafin 'yan sandan da suka yi ritaya suka yi ga zanga-zanga zuwa majalisar dokokin jiha, inda kwamitin 'yan sanda ya yi musu alkawarin ɗaukin gaggawa. dsp ado ibrahim gabanni na daga 'yan sandan da suka gwagwarmayar neman haƙƙin 'yan sandan daga tsarin fansho na kamfanoni mara inganci tsaro guda biyu su yi wa Allah su yi wa Allah alkawarin da suka yi su manyan mutane ne eh, distinguished senators ne suka zauna suka yi mitin da wakilan musu su goma akan in Allah da September za su za mu fita daga cikin wannan kangi za su dubi abin da za su yi musu taimaka su da mu su yi wa Allah a matsayin su na manya jagorori su da mu daga cikin wannan kangi na biyu wannan mu da muka yi watanni da ba mu samu ba ba mu samu kuɗi mu ba su ga yadda za su yi su tallafa mana su yi gaggawan fito mana da dan abin da za mu samu yi mu shafa ne in dai ba ana so mu su ƙara a ɗaki ba. Wato Ado Ibrahim wai nace wajajen dubu talatin da nawa kace kake karba? Dubu talatin da fudu nake karba na tsallaka na koma annuity suka dinga ba dubu arba'in da shida yanzu dubu arba'in da shida wata hudu ba ni da ko kobo shida. Shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar 'yan Leman ya yi alwashin sharewa tsaffin 'yan sandan hawaye. Kullum kamar da nake faɗa insha Allahu karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya Dr. Tajuddin Abbas da irin ba'asai da kuma irin training da ya bamu na da za mu yi alaƙa da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatar 'yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci akan baya. to Allah ya kyauta masu abin abinda lokaci ba mu dama kawo muku a shirinmu na yau kuma na ƙarshe a wannan shekara ta 2024. tare da fatan ubangiji allah ya ba mu dukkanin alkhairin da ke cikin shekarar da za mu shiga allah kuma ya mu dama gyara kurakuran da muka yi a wannan shekara mai ban kwana a tare mu shirin mu na gaba don jin karashin wannan bita da muke yi yanzu a madadin abokin aiki na nasara da mele kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumil ke cewa muka kasance lafiya Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wakilin muryar amurka phil ken farabo ya yi hirarraki da dama da tsohon shugaban amurka jimmy carter wanda suka kunshi hirarraki da shi a lokacin da yake shugabancin kasar a fadar white house zuwa bayan wa'adin shugabancin shi a matsayin shi na mai wayar da kan al'ummar duniya akan al'amuran kiwon lafiya da demokuraɗiyya. tsohon shugaban amurka jimmy carter manomin gyada kuma tsohon gwamnan jihar georgia kafin ya zama shugaban kasa ya rasu yana da shekaru 100 a duniya sannan a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da jimaman rasuwar tsohon shugaban na amurka shugabannin duniya da 'yan siyasar amurka suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da samun labarin mutuwar jimmy carter wanda a lokacin shugabancin shi aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin isra'ila da misra sannan daga baya aka karrama shi da kyautar nobel aka karrama shi da kyautar nobel peace prize a dalilin ayyukan taimakon da ya yi To masu sauraro da haka muka sa ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wadda ta ba da umarni Fiona wa nan dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. sai an jima idan Allah